muna idan da godiya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamu wannan safiya na litini lafiya yau goma sha tara ga watan safar <clears throat> hijira manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai ga hudu watan septemba miladiya shekara 2023 muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya samu yi katare a wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katare a wurin sauraron karatu wanda zai amfane mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa. kamar yadda muka sani ba mu gushe ba har wa yau muna cikin karatu na alkur'ani mai girma wannan zaman shine halka na 128 a cikin jerin karatu da muke gabatarwa na littafin Allah mai girma har wayo muna cikin sura na hudu a jerin alkur'ani an faro ta sama suratun nisa karatun ma wancan mako mun kwana kan aya na 116 daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يوزا متاشكا آية نتريد قوم شابكوي كان فتن الله لك تركي إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا mun shiga cikin alkur'ani kai tsaye mu ji sako na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke zuwa muna a cikin wannan safiya mai albarka na mu farko muna neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga barin sharri na shiɗani jififfi wanda Allah ya la'ani shi ya kore shi daga barin rahamansa muna neman albarka na wannan karatu da zamu da haka muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai in ba mu manta ba karshen ayar makaranta a karatunmu wancan sati aya ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar yana nuna wa al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laifi da ya fi kowane laifi girma laifi wanda ya fi kowane laifi hatsari laifi wanda mutum ya kuskura har ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala yana kai bai tuba ba a baɗan ba zai taɓa samun tsira da kubuta daga barin azaban allah ba ranar kiyama wannan laifin shine shirka wanda shirka kishiyan tauhidi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta ne saboda mu zo mu kadaita shi kawai da bauta sai laifin kuma da yake yana karo ko yana kore wannan abin da yake na bautawa Allah shi kawai ne shirka sai Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle ne shi Allah baya gafartawa in an mai shirka yayin da mutum ya yi wa Allah kishiya a cikin rayuwa yana bautan Allah kuma yana da wani da yake yana bautansa Ima bauta ne na neman biyan bukata ko neman kariya ko na makamancin wannan to idan mutum ya yi wannan abin ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka to idan mutum ya yi wannan laifin kuma Allah ya yi alkawari cewa wannan laifin shi Allah baya yafewa kuma Allah bai saba alkawarinsa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha laifi ne kuma bayan Allah Allah na gafartawa amma ga wanda ya so daga cikin bayansa in Allah ya ga dama sai ya wa wani laifinsa daga cikin bayansa alhalin ya yi laifin amma ya zamo wannan laifin shara'i ne ba shirka ne ba shirka mutum ya riga ya koma ga Allah yayin da zai mutu ya bar duniyar nan yana mushiriki to Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya alkawari wannan laifin shi Allah subhanahu wa ta'ala baya yafewa cewa ya gafi ma dun zalika liman sha laifin ne kuma bayan shirka Allah na iya yafewa wanda yake so wa man shirki billa kuma duk wanda zai yi wa Allah shirka faqad dhalla dhalalan ba'ida hakika wannan mutum ya bace bata wanda yake mai nisa ta inda zai biya a ce wannan mutumin ya gano hanya da zai fita daga cikin wannan batan Allah ya kare mu daga barin shirka karatunmu ne zai fara kan ayan nan 117 Allah na cewa in da'una min dunihi illa inasa Allah ce ba sa kira kuma bayan Allah face mata in da'una min dunihi ai ba wani abu suke kira kuma bayan Allah ba illa inathan faci wasu mata ne wa in da'una illa shaytanan marida ko ba kuma suke kira kuma bayan Allah ba face shi ɗani wanda yake mai tsaurin kai shi tani wanda yake mai taurin kunni wanda yake bai da biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ayan nan bayan ya tabbatar da ya tabbatar da cewa shirka mutum ya mutu akai allah bai yafi mai sai allah ya nuna ababen da ake yi wa allah shirka da su sai Allah ya nuna matsayinsu wasu ababa ne ake bauta kuma bayan Allah Sallace in ya da'una min duni ai ma ya buduna min duni ba sa bautan komai kuma bayan Allah waɗanda waɗanda ababan ne suke yi wa Allah tarayya da su illa inathan face wasu mata ne an samu zance daga ubayy ibn ka'ab Allah ya ƙara yarda a gare shi shine ce. ma'a kulli sanamin jinniya kowane gunki akwai wata aljana da ke tare da shi duk wani gunki da ake bauta ma'a kulli sanamin tare da kowane gunki akwai jinniyatun wata aljana wadda ita ce take ainihin zama akan wannan gunkin da haka mutum ya ga wani abu ya faru na ban mamaki ga wannan gunkin to wannan aljanan ita ce ke wannan aikin da ka duyayen da mutum ya aje wani gunki yana ainihin dukufawa wannan gunkin yana zuwa neman biyan bukatansa a wurin wannan gunkin yana durkusawa yana yanka da sauransu ga wannan gunkin to sai wata aljana sai da wata zauna a kan wannan gunkin tana tare da ainihin wannan gunkin sai allah ya ce in una min dunihi illa inathan Allah ce ba komai suke kira kuma bayan Allah ba face wasu mata in ya da'una min dunihi a wasu daga cikin malaman fasara alkwan ga cari na gini fi da nan gashi ne ya buduna. in ya da'una min dunihi ai ma ya buduna min dunihi ba sa bautan komai ko ba wani abu suke bautawa ba kuma bayan Allah maimakon a ce ba wani abu suke kira ba domin shi ma kiran kansa bauta ne roƙa bauta ne addu'a bauta ne da haka in ya da'una min dunihi illa inathan ba komai suke bauta kuma bayan Allah ba face wasu mata ne ayan nan imam al-bagawi ya ce ta sauka ne a makka aya ce daga ta sauka a makka kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma tana daidai da faɗin Allah madaukin sarki a suratu ghafir aya na 60 daidai inda Allah ke cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijinku yana cewa ku roƙe ni ku kire ni zan karɓa muku kan wannan zancen manan ud'uni yace manansa ne ubuduni ku bauta mini me dalil da yake tabbatarwa cewa wannan udu'uni nan ga ba kawai zallan kira ne ba ana nufin bauta ne a ƙarshen an shara ce inna lalina ya stakbiruna an ibadati lalle ne waɗanda suke girman kai daga barin bauta na sai ya nuna cewa wannan udu'uni can ana nufin bauta na ne ni allah subhanahu wa ta'ala da in ya da'una min dunihi ba sa bautawa wani abu kuma bayan Allah wanda Allah ya hana kuma ya sanya zama shine laifi mafi girman nan da suke yi to waɗanda suke bautan ba su zamo ba illa inathan face ainihin wasu ainihin mata ne in ya da'una min dunihi illa inathan ba sa bautan wani abu kuma bayan Allah face ainihin wasu mata wanda wasu daga cikin maluma sun tafi kan wannan ah, tafsirin cewa ababen da suke bauta kuma bayan Allah nan mata ne kamar yadda Ubay ibn kab ya ce tare da kowane gunki akwai wata aljana wadda ita ce take tare da wannan gunkin ana bauta da haka ita ake bautawa domin shi abin da ke ajiyar dutsen shi bai san ma ana yin wani abu ba amma ita aljannan tana da rai kuma tana bukatan ta ga an mata wannan abu na girmamawa da ainihin kankar da kai a gabanta ana bautanta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ma shi ɗaniya ne da haka abin tafi son ta ga an yi kenan in yada'una min dunihi illa inasan akwai zance da aka samu daga uwar mummina aisha allah ya kara ya daga ta ce abin da aka fi da inasan a nan shine authanan gumaka in ya da'una min dunihi illa inasan babu abin da suke bauta kuma bayan allah face gumaka wasu daga cikin maluma mafasara alkuran suka ce abin da ake nufi da in ya da'una min dunihi illa inasan ana nufin wo mala'iku ne ana nufin mala'iku ne saboda mushrikai wayanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a makka sun kasance a su suna ganin cewa mala'iku ɗiyan Allah ne kuma mata ne mala'iku ɗiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala su wa'annan mala'ikun mata ne kuma su suna bautan mala'iku ne kuma suna cewa muna bauta wa yannan mala'ikun ne saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah subhanahu wataala ce wayanda suka riki wasu waliyai majibintan lamari majibintan lamurra wasu ababen bauta kuma bayan Allah suna cewa ba bautansu muke yi ba face kawai don su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci sai Allah ce lalle ne Allah zai yi hukunci tsakanin su ranar kiyama bisa ga abin da zai kasance suna saɓani a kai lalle ne Allah baya shiryar da duk wanda yake makaryaci kuma mai yawan kahurci don haka wayannan mushirkan sai suka ce mala'iku ɗiyan Allah ne subhanahu wa ta'ala mata da haka sun kasance suna yin mutum mutum ya ce wayannan mutum mutum na mala'iku ne sai a suranta wani abu kamar mutum a mai fuffuke sai a ce mala'iki kamar yadda 'yan katolika suke yi da wasu ainihin cocina ake yi wasu makabarta an ji a ga wayannan ababen an yi to haka mashirkai sai suke yi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuwa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tarar da abinda ake yi kenan don haka sai suna bautan wa'annan ababen to su a akidansu mala'iku ɗiyan allah ne mata suna Hakika hakikanin lamari mala'iku ba mata ba ne allah ce wa ja'alul mala'ikatan ladinahum ibadur rahmani inatha kuma sun sanya mala'iku suka ce su ne waɗanda suke bayan Allah ko ‘ya'yan Allah mata sai Allah tambaya a shahidu khalqahum sun sun shaidi halitta da Allah yi wa mala'iku su gano cewa mata ne satuktabu shahadatuhum wa yus'alun za a rubuta shaidan da suka yin kuma ranar kiyama an musu tambaya akai su ba da jawabi wanda ya gaya musu cewa mala'iku mata ne sannan da ya nuna musu cewa mala'iku diyan Allah ne to yayin da suke haka sallah ce to abin da suke bauta in mala'iku ne mata suke bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka imamu ibn kathir ya ce abin da ke kama da ko ayan da ke kama da ayan nan in ya da'una min dunihi illa inathan shine aya da ke jin sautin najim da Allah ke cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al untha tilka idan qismatun diza Allah ce afara'aytumul lata wal uzza shin ba ku ga lata da uzza ba an ce kalma lat daga cikin lafzul jalala mushirka suka fidda allat allah suna suna allah gina ce to allat allah mace kenan sana al'uzza shi ma sun fidda kalmar daga cikin kalma al'azizu mabuwayi allah to mace su ce al'uzza daga suka mai da wa'annan sunayen kamar allolinsu kenan mata sai allah ce in una min dunihi illa inathan ba sa kiran wani abu kuma bayan Allah face mata sai Allah ya tabbatar da wayannan misalan haka ne muka duba suratul safat Allah na cewa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban wa laqad alimat al jinnatu innahum lamudarrun subhanallahi amma yasifun Kinan sun sanya tsakanin Allah da aljanu akwai nasaba suna bautan wayannan ababan alhalin aljanu sun sani cewa su kahuransu masu halartar jahannama ne ranar kiyama Allah ya tsarkaka daga barin abinda suke siffanta shi Allah subhanahu wa ta'ala da shi mun duba a cikin tafsiri na imam bagawi ya kawo bayani da yawa kan wannan ainihin aya kan iya una min dunihi illa inathan ba sa bautan wani abu kuma bayan Allah face wasu mata ne sai ya ce su mushirkai a zamanin annar salasa sun kasance suna cewa kabilan ko gunkin kowace kabila na ko wata kabila daga cikin kabilun larabawa to gunki na wannan kabila suna cewa suna kiran gunki da suna unsa bani fulan mace na 'ya'yan wani haka suke kiran ainihin gumakan kuma a cikin kowace gunki akwai shedani wanda ke kula da wannan gunkin shine yake mu'amala da asadana wa'anda ke duban gunkin shine wannan shedanin ke mu'amala da bokaye na wannan zamanin naka wa'annan shedannun suna tattare da wa'annan gumakan sai Allah subhanahu ta'ala ce ai wannan abin da suke yin ba komai suke bauta ba illa inathan face wa'annan matan face wa'annan matan idan haka ne Allah ce wa iya da'una illa shaitanan marida ba komai suke kira ba ko suke bauta face shaidani wanda yake mai tsaurin kai wannan shine fassara na mafi yawan maluma mafassara alkur'ani kuma daga cikin abin da ke ƙara nuni yake tabbatarwa cewa wannan fassara yana da ƙarfi shine kira na abdullahi ibn abbas na ayan nan allah dan abbas yana karanta ayan nan da cewa in ya da'una min dunihi illa uthunan in ya da'una min dunihi illa uthunan shi usunan jam'u jam'u ne akwai abin da ake cewa jam'u jam'u an samu jama'a ne in jama'a ko suna nan jama'a tari jama'a tari suna nan da bane sha su zamo jam'u jam'u jama'a kuma na jama'a don haka ana cewa mace unsa in suna da yawa sha ce inath in jam'u jam'u sha ce uthunan kenan wa'annan matattaki kenan wannan shine kira'a na abdullahi ibn abbas allah ya ƙara yadda a gare shi in yada'una min dunihi illa inathan babu wani abin da suke kira kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala face wasu mata ne face wasu mata ne daga cikin maluwan fassara alkwada akwai da suka fassara ainihin ayinan da in una min dunihi illa inathan suka yabe kifi da inas shine mawata ko kuwa mauta mamata kenan abin da suke kira kuma bayan Allah ababa ne wanda yake ba su da rai kaman gumaka sassake na itace ko dutse da aka sassake ko wani lakara kwaba aka suranta wani sura na wani halitta ana bauta mai abu ne wanda yake la ruha fihi bai da rai da wannan abin matacce ne da haka in una min dunihi illa inathan ba sa bautan wani abu kuma bayan Allah face matattu ababa wanda yake ba su da rai kowanne kuma ga siffanta ko aka fassara ayin da shi yana dacewa domin akwai masu bautan wa'annan ababan an fasara da mata ne dama mala'iku su suka ce wasu a sun ce suna bautan mala'iku ne kuma ɗiyan allah ne mata ko kuwa fassara na ubayi bin ka'ab kan kowane gunki akwai mace na aljana wadda take kansa ita ce take kula da wannan gunkin mace ce ko kuwa ya zamo gumaka ne irin sassake na itace ko wani abu da aka kwaba aka aje kuna makamancin wannan ko kuwa ya zamo abin da aka ce mamata ne domin awaban da ake bauta gaba ɗaya gumakan ba su da rai da haka in ya da'una min dunihi illa inathan ba sa bautan wani abu kuma bayan Allah face mata wanda shine zahirin ayan sannan duk wani abin da maluma suka fassara a kai yana tafiya da ma'anan ayan wa in ya da'una illa shaitanan marida haka ne ko ba sa bauta wani abu face shaidani wanda yake mai saurin kai domin shi shi shine yake ainihin horo su da su bauta wani abu kuma bayan Allah sai ya kawata musu wannan bautan ya zayyana shi ya zama abu mai ban sha'awa a wurinsu suna bautan shaidan suna bautan ainihin aljanu suna bautan shaidannu alhalin ko ba su sani ba cewa shaidan ne kansa suke bautawa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala alhalin kuma Allah sai da ya alkawari da mai nuna mai cewa kada mu bauta wa shi dan Allah subhanahu wa ta'ala a suratu yasin kan aya na 60 yana cewa alam ahadi ya bani adam Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah na cewa ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku ƴaƴan annabi adam wa irin alkawari ne Allah yayi Allah ta'budu shaitan cewa kada ku bauta wa shi dan Allah ya wannan alkawarin da mu cewa kada wani mu ya kuskura ya bautawa shedan me yasa inna hulakum aduwwun mubin lalle ne shedan makiyi ne zuwa gare ku wanda yana mai bayyana kiyayyansa shedan bai so mu fatansa da sa da sonsa duka mutane duka su taɓe gaba ɗaya da haka shedan da Allah ya ce kada a bauta mai shi wannan shedan shine abin bautansu wa in yad'una illa shaitanan marida ba sa wani abu face shaidan wanda yake mai tsaurin kai shaidan wanda yake mai taurin kunni wanda kuma duk wanda ya bautawa shaidan ranar kiyama wallahi sai ya yi da ya sani duk wanda ya bauta wa shaidan ranar kiyama sai ya yi da ya sani sai ya ciza yatsunsa sai ya ce da na sani da ban yi haka ba domin shaidan da kake bautansa ba wai yana son ka bauta mai don ka samu na amfani ba kawai da yake shi dama Allah ya tsine mai Allah ya la'ane shi Allah ya nisantar da shi daga barin rahamansa sai ga cewa ba zai yarda shi kawai ya taɓe ba ya kamata ya samu abokan tafiya ya samu wanda za su raka shi su yi tarayya da shi a wurin hallaka da azaba da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mai Allah subhanahu wa ta'ala ce la'anahu Allah Allah ya la'ane shi Allah ya la'ani shaidan wa qala sai ya ce la'attakhizanna min ibadik wallahi lalle ne zan riki daga cikin bayanka nasiban mafruda wani kaso wanda yake yankikke zan samu wani kaso wanda yake mai yawa jama'a wanda suke masu yawa ya zamu ni na wa rabo kenan sai na yi wannan wannan shine alkawari wanda shi ya yayi da Allah subhanahu wa ta'ala la'anahu Allah ma'anansa shine taradahu Allah Allah ya kore shi wa abadahu an rahmatihi kuma ya nisanta da shi daga barin jin kansa yayin da Allah ya kore shi ya nisanta da shi daga barin jin kansa kuma ya da shi daga ainihin wuri da yake shi yana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna sai Allah ya kore shi ya bar wurin Allah ya kore shi ya ce la'attaki zanna min ibadika nasiban mafruda ce lalle ne zan riki wani kaso wanda yake yankikke daga cikin bayanka wanda wa'annan jama'an za su zamo ninawa jama'a wanda zan kasance tare da su alkawari kenan wanda ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ane shi ya kore shi Allah ya la'ane shi ya kore shi daga barin rahamansa da Allah ya kore shi sai ya ce shi ba zai taɓe shi kaɗai ba kuma wannan abu da ya faru na tsinuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya washe ɗan ba kawai Allah ya tsine mai ne don bai son shi ba shi dai saboda dalili wanda shi shaidan shi kansa ya yi dalilin wannan tsinuwan yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halittan annabi adam ya gama halittansa sai umarni ga mala'iku gaba ɗaya yayin da Allah ya wannan umarnin iblis shi ma yana cikin jama'a wanda yana rayuwa a cikin mala'ikun ne sai Allah ya yi umarni kan mala'iku su yi wa annabi Adamu sujada yayin da Allah ya yi wannan umarnin mala'iku duka sun yi sujada shedan kawai ya ce shi ba zai yi ba ya ƙi a wannan sujadan ya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore shi da yi wannan matsayin shi shaidan ya yi taurin kunni ya ki bin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala bai yi sujadan ba bai bi Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ya yi taurin kunni wannan taurin kunni da shaɗan ya yi Allah ya kawo kissansa a wurare da dama cikin suratul bakara Allah ya kawo wannan kissa a cikin suratul araf Allah ya kawo kissa na taurin kuni da shaidan yayi a cikin suratul sad Allah subhanahu wata'ala ya kawo ainihin kissa na taurin kunni da shaidan yayi gaba daya da haka wannan taurin kunnin wanda shaidan yayi ne dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kore shi Allah subhanahu wata'ala ya la'ane shi da Allah ya ce a yi sujada shi shi ɗaya ce shi ba zai yi ba mala'iku gaba ɗaya suka faɗi suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala a sujada shi dai iblis wanda shi istakbara ya girman kai ya girman kai domin a sota ala imran Allah ya tambaye shi astakbarta am kunta min al'alin girman kai ne ko ta da kafaɗu ne kake yi qala shi ce ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi na fi adamun nan daraja halaktani min narin ni fa da wuta ka halice ni wa halaktahu min tin kai halittansa da laka ta yaya ni zan je in dukawa wanda aka yi halittansa da laka ni ba zan yi wannan ba daga shi dan sai ya girman kai akan wannan matsayin a sautu sa'ad Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ta inda yake ba da labari cewa ya gaya wa mala'iku zai halitta annabi adam ya ce wa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ru'i faqa'u lahu sajidin idan na gama halittansa na hura mai rai daga cikin ruhina ku faɗi kuma sujada fasajar mala'ikatu kulluhum ajma'una sai mala'iku duka suka yi sujada illa iblisa shede iblis istakbara yayi girman kai wa kana min ya kasance cikin kafurai Kawala. Allah bai kore shi kai tsaye ba shi Allah ce mai ya Ibilisu. ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi dai. me hana ka sujada da wanda na halitta shi da hannuna me hana ka kai sujada ga wanda ni na halitta shi da hannuna astakbarta am kunta min alalin girman kai ne ko kana cikin masu tagawa masu tada kafadu ne Kawala ana khairun minhu shi ce na fi shi ne khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kai halitta na da wuta kai halitta shi da laka qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah ce ka fita daga cikin aljanna domin kai jififfe ne wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kuma lalle tsinuwa na ya tabbata akan ka har ranar kiyama zaka zo ka tare kana tsinanne kuma zaka fita da kashiyan wannan tsinuwan ba har ranar kiyama yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa shaidan wannan qala fa anzirni qala rabbi fa anzirni ila yawmi ba'athun shi ruki Allah Allah ka bani yawancin rai har ranar kiyama qala fa innaka minal munzirin Allah ce je ka na baka dama ka zauna har ranar kiyama sannan ka mutu kana cikin wanda za su mutu a ƙarshe daga nan sai wa Allah alkawari yace rabbi wa bima agwaitani yace ubangiji wannan abu da kai na sa ni cikin tababbu tunda ka tabbatar ni na taɓe ba zan samu tsira ba ba zan samu rahamanka ba tunda ka tabbatar da wannan shi kenan nima la'uguyen na huma ajma'in zan batar da su gaba ɗaya zan wawantar da su gaba ɗaya duk wani abin da baka so na sa su su yi duk wani abin da ka hana ni zan bar wannan abin ne zamo aikin su amma shi ce illa kamin humul mukhlasin she dai daga cikin bayinka masu tsarkake da bauta su ban iya su kashi da shi gwada ba kowa ne zai samu ba amma ya samu da yawa don haka mafasara zuwa ce cewa la'attaki zannamin min ibadika nasiban mafurudan cikin mutane dubu duka mutane dubu ɗari tara da tasa'in da tara za su shiga wuta sai guda ya shiga aljanna cikin dubu duka kowane 1,999 wuta guda aljanna wata rana annan sallasa yana wani da sahabbai ya ba su labarin nan ya ce idan ya kai ranar kiyama allah ya cewa annabi adam ya ware daga cikin zuri'ansa 'yan wuta sai ya tambi allah subhanahu wa ta'ala suna wani sallace mai cikin dubu duka 999 wuta yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro wannan hankalin sahabbai duka ya tashi an tsorata domin yana da ban tsoro mutane dubu guda za shi aljanna shi ka tambaya waye wannan gudan shin kai ka zama kai ne wannan gudan ko kuwa yaya kowa ya tsorata kowa ya ji tsoro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a mafi yawan wa'annan mutanen daga cikin ƴan uwanku ne ya juju wa ma'juj ya ajuja su ma jikokin annabi adamu ne alaihi salam wanda su kafurai ne jumlatan gaba su kafurai ne dukansu za su wuta da haka daga cikinsu mafi yawa suke sai kaɗan daga cikin mutane su ainihin ƙaru kan wa'ancan a samu 999 amma tabbas ko mu da ke raye yau kan dorin ƙasa 'yan wuta sun fi yawa 'yan aljanna kaɗan ne da haka yi allah zai yi magana kan miyago sai ce mafi yawa in zai yaba wa mutane gari shi ce kalilan kaɗan da haka kokari mutum zai yi kowane lokaci a kasance cikin 'yan kaɗan mun ga ana karatun alkur'ani kamar yadda ake yi ga kaga mutane kaɗan za su su zauna su saurari alkur'ani mafi yawa suna zaune amma da tarin da ba a gayyace su ba suka ji kiɗi da hayaniya ba sai an gayyaci mutum ba da gudu za shi da gudu da gudu ya je ko sanda aiki ba a cewa a yi zufan banza a kashe kudin banza a ji ciwo a zo an gaji sha an sha magani painkiller kuma a tashi ranar kiyama kuma ana cikin tababbu Allah ya kare mu da kowane lokaci mutum ya yi kokari ya samu kan cikin 'yan kaɗan nan waɗanda za su tsira domin shaidan da Allah ya la'ane shi kokarin shi ne ya yi ɓarna la'anahu Allah Allah ya la'ane shi wa qala sai yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda ce lalle ne zan riki wani kaso wanda yake yankikke daga cikin bayinka wanda wannan kason za su zamo ribata na nawa ne yayin da shi ɗaya wannan magana sai Allah subhanahu wa ya ce min நாம் Allah subhanahu wa ce wala udillannahum kuma lalle ne zan batar da su wala umanniyannahum kuma lalle ne zan sa musu yawan guri wala amurannahum kuma lalle ne zan rinka horon su fala yubatti kunna azan al'am sai su rinka kase kunnuwa na dabbobin ni'ima wala amurannahum kuma lalle ne zan rinka horon su. fala yughayyirunna khalqallah sai su rinka canza halittan Allah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma zan rinka horon su sai su rinka canza halitta na Allah Allah ce man yattaka da shaytana waliya min dunillahi ko duk wanda zai riki shedan ya zama majibincin lamarin sa kuma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina hakika wannan mutumin ya yi hasara hasara wanda yake mabayyane dubi ayan nan da Allah ya la'ani shedan yayi alkawari da Allah cewa ba zai bar bayan Allah su zauna lafiya ba sai nan sai ya gwada wa Allah hanyoyin da zai bi sai gashi kuma Allah ya kawo yana ba mu labari sai mu rubi wa'annan hanyoyin muna kai ko ba mu a kai in kana kan wannan hanyar sai ka dawo baya domin hanya ne shi shaidan tun farkon lokaci tun yayin da daga shi sai kakanmu annabi adam su kawai ne bayan allah subhanahu wa ta'ala da halittarsa na mala'iku shaidan ya yi alkawari ya ce abin da zai yi na samun bayan allah ya halakar da su shine na farko wala udillannahum yace lalle zan batar da su ai la'udillannahum anil haqq zan batar da su daga barin gaskiya duk inda za a samu gaskiya yana nan za ka same su suna baran-baran daga barin gaskiya me yake rufi da wannan ai la'ugwiyannahum zan ainihin wawantar da su ta inda zan fidda su kan daidai suna kallon ga daidai su bar shi suna kallon ga gaskiya su bar shi suna kallon ga inda ya kamata abi su ce ina ba da mu ba ba ma bin wannan hanyar wannan zancewa ke faɗinsa iblis wala udillannahum kuma malamai suka ce abin da yake nufi da wannan shine zan kawata musu ababa ne ma'anar batar wannan nan ba wai shaɗan zai zo ne tsaya kan hanya da bindiga ka zo ya ce a sai ka yi wa allah shirka ya ce shi ka saba wa allah shaɗan bai yin haka me shaɗan ke yi kawata ababa yake ma sai ya kawata ma mutane ababa abin ya baka sha'awa ranka ya kama abin kana kallo abin nan an ce hallaka ne amma shi kake so kuma sai ka aikata aiki da shaidan kenan yake yi kenan amma bai zai kama hannun kowa ce yau ban kai sallah Shaidan bai yi haka bai cewa sai ka ce ka yi shirka bai cewa shi an je an je wurin boka bai cewa sai an yi kaza duk wani abin da mutum za shi ya yi shi ke zaɓarwa kansa ya yi me yasa domin ran shi na so me ya kawo ran shi ke so shi ɗan ne ya kawata mai wannan abin ababa da yawa da ake da sabon Allah bayan Allah masu barka. wanda shi ɗan ke sa mutane wallahi akwai da yawa daga cikin mutum ya san abin ganye ya iya halakar da shi ruki misali kamar shan wi wanda ke shan wi ya san wi nan wallahi yana lalatar da rayuwar mutum Dan in ka dubi wayan da ke magabatan ka kai ka dubi ya rayuwarsu ya je kare mai shan sigari yana ɓata huhun mutum ba wani alkhairi ba ka shan sigari don kana jin yiwa ka ji ka shi to amma ka bar abinci ka sai sigarin kana da kuɗi me yasa domin shi ɗin ya ƙawata ma wannan abin shi zamo son ran mai shi kenan yawanci masu yankan loto wani wani ya yanka loto har yadda yana sata zannuwan matan shi yana sayarwa yana yankan loto da shi ya san lato nan cutar da shi yake domin ya je kasuwa abin da ya samu lato addu'a shi ne a kai asabar ya yanka duka ya yanka kudin ya kare yana ga ya ci kuma beach ya zo ya taba matan shi dabara yana kwace mata dukiya ya yanka lato ɗakin su kayan ɗakin duka ya kare amma bai bari me yasa Allah ya kawata mai son wannan abin ba shi ba kayan aiki ka samu halali kamar ne ji mana na kake saurin zuwa ina za ka me ya kawo mutum ke yin wannan bai bari shaidan ne ya kawata mai da haka ababa da yake na sabon Allah duka shaiɗan shi batar da mutane da yake ne sa musu ya kawata musu wannan abin saboda shi shaiɗan bai zuwa kai tsaye zai ce ma ban bar kai abu kaza shi dai ya kawata ma kamar da Allah ya faɗa a suratul hajr aya na 39 yana cewa la uzayyinanna lahum fil ard zan kawata musu ababen sabon Allah akan doron ƙasa da shi wannan abin ne abin da shaidan zai na batar da mutane dan ka kana yin wani abu da yake sabon Allah ranka ya kama ka yi kokari ka yaki son zuciyanka nan domin shaidan dama tun kafin a haife ka zo duniya ya tun yi alkawari abin da zai yi kenan ce wala udillannahu zan batar da su daga kaji shaidan ko oh, zai batar da kai sai ka ce ma hanya kaza yi kai bata ne wallahi kama gudu za ka kabar wannan hanya amma mun san abin da muke yau akasin wannan idan ni ina da wani tabi'a sai malami ya zo yana wa'azi ya ambaci tabi'an kawai shin ce ya zage ni eh, ya ji an zage mu da kyau wani kuma ya zo faɗa abin da muke zo ah, yau dai ba a zage mu ba saboda wani abin da kafarin bai dace da naka hali bari shi ba a zage ka ba amma ya dace da halin ka an zage ka kuma ka tabbatar ayon kur'ani na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ne da haka dan kai kana wani sabon shi kai wazi kan wannan sabon ai aikin masu wa'azi kenan da haka muke cewa shi wa'azi inda za a karanta kur'ani na karanta suna annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ko mai karantawan wata rana ya karanta ya ji shi da nyami ya ji shi ba daɗi haka uwar mu'mina Aisha Allah ya kare daga ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya koyi cikin abin da Allah ya aiko shi da shi kamar da wasu ke cewa ko wani abu da zai bayyana bai bai ta ce a'a wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya koyi wani abu ko da ya koyi wani abu da ayan cikin sautul azabun da wannan ayan da bai karanta ba wa is تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيت منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى عائشة تشوي عند الله كي تشوى وإذ تقول yayin da kai annabi muhammad sallallahu kake cewa lillazi an Allahu alaihi ga wanda allah ya mai ni'ima wa an amta alaihi kai kuma annabi muhammad sallallahu ka mai ni'ima amsik alayka zawjak kana ce mai ka rike matan kafa zaid ibn harisa ya ce wa annabi sallallahu shi matan shi bi sun ta kuma ya sake ta kafin ya zo ya gaya wa annan ya saki matan shi allah ya ba annan sallasai cewa zai ya saki matan shi ya sake ta annan ya aure ta sai annan na zaune yana tunanin wanga maganin na zai aji shi domin shi zaid yana daga cikin ana ce mai zaid bin muhammad sau da annan bawa ne na khadija uwar mu'mini Allah ya kare da gare ta ta dake shi ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya enta shi kuma ya mai da shi yaron gidan shi yana gidan suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa zai ya saki matan shi in ya sake ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shi ke na alaihi sallasan na zaune shi zai rezu cewa annin sallasan ina son in saki mata na ya ce ya haƙuri ya wallahi ni dai ina tunan yanka shawara ni ban iya zama da ita kuma ni wanga aure dai ban yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai da da ya faɗi ya sake ta ya san ya zo ya fadi ya sake ta kuma an ce ban ya sake ta ya aure ta amma da ya zo sallah sallallahu alaihi wasallam ce mai amsik alayka zawja ka rike matanka ka kai wasa ka sake matanka wattaqillaha kuma yana ce ma zai ka ji tsoron Allah kaka ka sake ta kuma abin ya faru shi Allah ce wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kana boyewa a cikin ranka abinda Allah zai bayyana wa takshan nas kana jin tsoron mutane kana ga mutane sun aibance ka wallahu ahqqu an taksha Allah ya fi cancanta ka ji tsoron shi falamma qada zaidu minha watara zaid na sake ta zawwajnaka sai muka aurar maka da ita wanga magana fadin shi na da sauki annabi sallallahu shi ya karanta in za a ce abin ya taba wani waye tabi zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ka shi lamari na wazi haka yake to amma shaidan in kai kai ka ɗauki hanya da yake bi da kyau kana kai yana kawata ma ya sa ma son wannan abin ranka har ka zo kai wani munzilin da da an zo ana wa'azi ana wa'azi aka yi ce wallahi wallahi wanga wa'azin ga wallahi da ni malam yake wallahi yanzu abin ya zama cin fuska kuma na an zo na wallahi ni ake zagi wallahi ina ya zama haka ko kuwa kai zuciyanka sha akwai lafiya da ka ji wa'azin ka yi tunaka ce wallahi wanga wa'azi dai wallahi ya kama da halina shi wani shaidani kuwa na nan kusa da gaisa ce ah, jiya ka ji wa'azin jiya ce wanda wa'azin da aka yi jiya mana ce wallahi na ji to wallahi da kai yake kai baka lura ba kai baka ji magana kaza da yin kai kai da shi kai shi wani ya ma bayani kai ka ce wallahi wallahi gaskiya da ne yake shi ke to in kada ka kai wannan level wallahi ka kai level hallaka kenan ba kai hankali ba dan yanzu zaka zauna ne kowane aya aka karanta ka ce kai ne kuma aya ne na gaskiya kuma magana da ake faɗin gaskiya na ma ka ce kai da kai ake shi ka zo kana faman faɗa da masu azim maimakon da ka yi faman faɗa da shaidani wanda ya alkawari wai ya kawata ma sai ka bar wannan wani lokaci na gaya maka wanda muka taba hutuba masallacin ga kan batun wi wi muwa ƙari wasu ce ɗan nuna zangon ga ta ga samu wani suka ce mai kaga hutuban nan wallahi da kai yake kuma abin nan da ya kamata ya kira ka ne ku mutanen gida guda shi zai tsaya da kai kan mimbar yana ta zagin ka shi gwada gaya mai shi zauna ce wallahi gaskiya ne ni masallacin ma ban kara zuwa ya zage ni kuma gaskiya ne ya san wannan halin halin shi ne kuma ganin ba kai ka kawo yi duniya ba mali ma ana batun yi bai cewa na shi ne balle kai masu yi na da yawa to akwai wani kuma ya zo ya ji magana wallahi ya gane cewa wanga maganin ga gaskiya wallahi yau dai batun mu aka yi allah ya shirye mu haka mutumin kirki kire shi nemi shirya wurin allah subhanahu wa ta'ala amma da kai kana son laifin da kake ka yi magana shi ya za ka shiryu ana magana abin da ake yi ne don a da haka abin da ake yi cikin unguwa kullum kun ga wa'azi irin wannan ake yi za an zo ana wala ba cikin unguwa an bar batun shi kamar yanzu aka muna zaune ga ga abin da yake ya faru ya kamata a magashin muka magana ta bayanin batun aikin hajji kuma ba lokacin hajji ne na amfanin shi ya kai lokacin hajji abin da muka fari yanzu an manta ta ma lokacin abu ya kai shi a yi batun shi saboda mutane su gane abu na faruwa sai a yi wa'azi kai don mutane su gane saboda shaidan shi ya tun yi alkawali cewa wala udillannahum ce lalle na batar da su falkon abinda da shi ɗan yi alkawari ke na bishe ce wala umanniyannahum kuma lalle ne wallahi zan sa musu yawan guri zan sa musu yawan guri kowane lokaci in ana batun sabon Allah ne in me shi musulmi ne shi ne sa mai gurin kama kai yaro ne akwai lokaci ai zuwa gaba kaɗan shi ka tuba ai ba mai tori ba malam wani ma an gaya ma abin da ya yi kafin ya zo ya zama malami ai kai mamaki amma ga shi ba shi ke ke wa'azi ba duba alhaji wani zai gwada ma irin barnan da ya yi garin ka amma duba yanzu ka zo masallaci yana son farko kullum masha Allah da shi kai ma abin mutuwan ka bi kai ba da sauran lokaci ka bari ta wani gurin shaidan na sawa mutum wala umanniyannahum kuma sai ya rinka sawa mutane ce zan rinka sawa musu guri na musu alkawari na nuna musu kaku damu kuma kun tuba aiko su ma shaka suke jiya yau suka wani in kai ma yau kana yi ba komai ba ne baka sani ba kila kai baka kai baka kai inda su suka kan amma abin da shaidan ke so ne yana zai same ka ko lori kana ga cewa o insha Allahu ba da jimawa ba shi ɗaya ce wala umanniyan nahum zai rinka sa musu yawan guri kan lamarin wasu malamai suka shafi da kafi da wala umanniyan shi shine rukubul ahwa zan bar su rinka bin son zuciya ne gurin kenan shi mutum ya kama o ni ina ganin lutun gada nake yanka wallahi ni target na ne in samu 5000 Ghana cedis ba 50 million ba wallahi akwai number too sure wallahi too sure kayan ka na 50 million kai ka samu kamar 1 million ghana cedis 1 million ghana cedis 10 billion kenan to ni na son break machine nan ne wallahi na ci 1 million wallahi na bari ba ka cin 1 million kuma ka mutu ka ta ganin kamar sauran kaɗan sauran kaɗan shi ɗin shi abin da ke so kenan shi ya sa ma guri kana ganin kamar yayi yayi kada yi. kada kana yi da niyyar na bari amma ina so ina kai wuri kaza ne shi in bari muna garewa. shi ɗin kisawa da aka yi kai har su ma na hurutawa kaji mu dai samu kuɗin mun samu mun tuba a kuɗin ya zo mun wanke shi wallahi wa an wanke kuɗin da ji ko da na kuɗi mai dauɗa ne an ja a nemi an zo ko an wanke za a wanke na gina masallaci na duba marayu na samu malumma in ce ku bar aiki kuna da'awa na ta biyan ku wata ne wanda na ai kudin yawon ku to in ka samu kudin shi kudi bayan Allah ba taɓa samun kudi ba yadda Allah ya yi kudi da inda Allah ya zuciya mutum wala mutum bai taɓa samun kudi ba kudi kai da yau kake fama ka je kasuwa kana samun 150 Ghana ka kana tunani na ma da a ce ina samun ya kai 500 Ghana wanda ke samun fafare shi inda ma abin ga ya kai 2000 ai da na huta ran da ka fara samun 10,000 10,000 ka fara tunanin 100,000 wallahi ko da kawo kana samun 1 million ghana cedis a day ga da ya kamata a ce ya kai 10 million a day ran da ka kai 10 million ka nemi na gaba da haka wayanda suka fi kowa kudi duniya har yau suna wa mutane zalunci ana musu aiki ba su biya me yasa mutum ka yi kamar aiki ka yi aikin wahala ya ci riban 1 million ghana cities kai zai baka 200 ghana shi ce te ka zo misa yana ga ya cire 200 ne ya baka kudin da ke wurin shi ya rage bai hit targetin shi ba ba wanda taba samun kudi duniya ana nema ne ana nema ne wani ya fi wani kudi abin duka kenan kuma wanda suka fi kudin su suka fi bin kudin kuma suna nema domin kai kai baka da wani bukata kai wannan bukatar shi ai na kashewa yake so mu ba ba mutum na kashewa muke ba muna son mu tara kuɗi ne mutum na son ya zo yana lissafi kowane minit nawa yake samu akwai wanda su lissafi su haka minit minit ake lissafi cewa every minit yana samun kaza ya karukan dukiyar shi ya yi investment ya zai aka wani level wanda kowane rana ya gwada maka da ke samu cikin ranar awa duka kaza ne minit duka kaza ne haka yake samu da haka shi shaidan sai ya sa wa mutum guri yana ganin cewa insha Allah na kai wuri kaza kana tafiya na hanya za a gamu da kai annabi muhammad sallasa wata rana ya zaune da sahabbansa sai ɗauki hannunsa mai albarka sai ya wani layi murabba a haka square haka layi guda hudu sai kawon dogon layi da hannunsa ya zana har ya fita cikin wannan box sai ya kawo su layi kanana ƙanana ya sa sama da ƙasa sama da ƙasa sama da ƙasa har zai kai bakin boksin bai fita waje ba amma layi dogon wani ya fita waje sai anas sallallahu ya ce kun ga wannan boks abin da aka kama akwatin ga ya ce ajalin mutum kenan ajalin mutum kenan mutum na cikin wannan boksin. ko ina biya hadu da ajalinsa iya eh, to kun ga layin da ke fitan nan ne al'amal ababen da mutum ke buru yana begen ya samu yadda eh, kun ga layi kananan-kananan ga su ne a arad a arad su ne mutum na tafiya mutum ya target ina son tara 100,000 ghana sai suna zonu plan sai mutum ya fara yana save yana save shi da ya kai 800,000 ah, ah, ba sauran 20,000 ba sauran 20,000 within three months na samu 20,000 shi mi shi ya ciwo ya je hospital aka biya mai oxygen aka yi kaza kafin a fito da shi an ci 30,000 ya kuma 50,000 kuma shi ya fara tafiya kuma za shi za shi za shi za shi mota shi je ya faɗi ya fata sai sabon mota 40,000 tafiyan ke na ara kana tafiyan nan abin da kake son gashi nan kana kallo kana bi shi ka kusa kaiwa shi wani abu ya faru shi ka koma baya kaɗan she ka fara yanzu bari in yi sauri in ka te she ga wani kuma abu ya bijiro she ka koma baya kaɗan haka ya kai jikin bango kai gurin kan bai kare ba kuma ga shi na abin ya fita waje ba ka samu ba to shi ɗan she sawa mutum yawan guri ka samu kaza ka yi kaza ko kuwa wala nahu yana kuma na sanya musu guri gurin me shi ko ya aka yi aljanna dai na shiga ko da barandan aljanna ne wallahi mu mun shiga aljanna haba muna sallah ba ma shiga aljanna ko ya aka yi mun shiga aljanna to mutum na da irin wannan yaddan bai jin tsoron sabon Allah bai kuma ganin girman laifi na rashin bin umarni na Allah subhanahu da yana kamar Allah da yawa Allah furin rahimu ne Allah ya yafe muna a mu gidan alajuwa ne a ce wani bai shiga aljanna haba ba dai gidanmu ba shaidan shi ya sa mutum irin wannan hufu shi ya bar mutum yi sakaci ko kuwa mutum na ganin cewa wuta da ya ya shiga wannan nuka guri ne wanda shaidan ke sawa mutum ko kuwa sa mutum gurin cewa ma har yanzu yana shakka mutum tashin kiyama kiyama gana ta batun shi yanzu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma da ya rasu zuwa yau ma shekara ba ana cewa dubu da hudu da baya ba ta zun abin nan yana kama abin nan dai ni ban yadda ba to shi ɗaya sa mutum wannan abin kuma mutum ya fara ganin wannan to abin da mutum zai yi dan lahiran bai da lahiran na nan ba zai yi wannan abin ba zai yi ba da haka shi ɗan sai alkawari wala hum zan sa musu yawan guri in kawata musu ababi wala amurannahum kuma lalle zan rinka horonsu fala yubattikunna azanal an'am shi su rinka kasi kunnuwa na dabbobi sa ko akuya ko rago sai ga an kama kunni an yanke shaidan wushi ya bar a yi haka abu ne wanda allah subhanahu wa ta'ala bai su malamai suka ce abin da ake nufi da yanke kunnin dabbobi shi shine abin da ka samu kahurai suna yi mushirikai idan ana da taguwa mace akwai adadin da ta haifa ana haramta cin namanta ta haihu ta kai kaza kawata a sake ta tana yawon ta bai kamata a yanka ta ta haihu iya sun kai kaza bai kamata a haukanta a zauna ba Allah ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham kamar da za mu ji tafsirin shi mun shiga sotar ma'ida insha Allah ta'ala da haka wa'annan dabbobi da ake yanke kunnuwansu sai Allah subhanahu ta'ala shi ya ce na hore sai sun yi wannan abin su nake kasi suna yanke kunnuwa na dabbobin ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala amurannahum kuma lalle zan rinka horon su fala yughayyirunna khalqallah shi su rinka canza halittan Allah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma lalle zan rinka horon su sai su rinka canza halittan Allah da yawa daga cikin maluma sun ce abin da ake nufi da canza halittan Allah shine sai da ake yi wa dabbobi wasu maluma sun fassara da wannan cewa abin da ake nufi da sake halittan Allah ke wasu maluma suka ce a'a abin da ake nufi da wala hun fala yughayyirunna kalkalla zan hori su canza halittan Allah suka ce shi ne. tambari da ake yi a kan fatan jikin mutum tatu da ake yi a yi huska a ja a sa wani karfi ko allura a caccaka a caccaka huska a ainihin suranta abinda ake so a yi na tambari sha a kawo kwalli a zuba a kai ya kama to yanzu bayan ya bushe wannan abin ya mutu wurin zai saura baki bai fita kuma wani lebo ake caccakawa an shafa ya zama baki kullum lebo na baki wala amurannahum fala na khalqallah zan rinka su suna canza halittar Allah wata an yi ta baka ta shafa ta zamo fara kaman baturiya ita da ku da ma ba gane wanda ya fi fari wala amuran nan fala yughayyiruna khalqallah zan hore suna canza halittan Allah kaga wata giran ga da Allah ya yi na idanu sha ja aski sai a sa pencil ana yin layin ya bi ta wani wuri domin inda layin ya bin nan bai yi da kamannin da take so ba da ka ta je ta canza wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah Allah yi ta hakuranta da ke gaban ga suna hali tana son a fidda mata wushiriya sha aje a feke a watsa a feke ha a fidda wushira wushiriya ne ya kara mata kyau wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zan rinka horonsu suna canza halitta na Allah wanda da yawa kan wannan bangaren mata suka fi shi dai kuma zan ma akwai masu yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kan wannan matsayin kan batun masu ainihin yin tambari a jikin fatansu da masu aski gashin gira da waɗanda ke fidda wushirya da asali allah bai musu wushirya ba annabi muhammad sala ya ce la'anallahu man fa'ala zalik allah ya tsinewa duk wanda ke yin haka duk wanda ke yin haka allah ya tsine mai ja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka akwai ruwaya da ka samu daga dan mas'ud allah ya kare dare ya ce la'anallahu alwashimati wal mustawshimat ya ce allah ya wa mata waɗanda suke tambari a jikin mutane da waɗanda ake yi wa tambari ke profession ki ne kin je kin koyi gyaran jiki daga ciki kina ainihin yi wa mutum tatu a jikin shi Allah ya tsine ma ke da aikin ki kenan ke kuma da ke kai ki wurin mai aikin ta miki ke ma Allah ya tsine miki <clears throat> a tsinuwan ba guda kada ake mabawo <clears throat> wanda ta yi ta koyo aikin aikin da kenan tana yi Allah ya tsine mata wanda kuma ta kawo kanta a mata ita ma tsine mata wannan misati wal mutanen misat mata <clears throat> masu aske gira na wasu matan da wani ke zuwa su zauna a aske musu giran ko a je a rage gashin giran ya yi yawa a rage ta gaba ko a rage ta baya a rage ta sama ko ta ƙasa duka ana yi to waɗanda su aikinsu kenan allah ya tsine musu ke gwada kawo kanki wurin a miki allah ya tsine miki ya ce wal mutafallijati lil husn da masu feke hakoransu domin fidda wushiriya saboda su yi kyau da su ma almugayyirati khalqillah masu sake halitta Allah almugayyirati khalqillah wanda ke canza halitta na Allah subhanahu wa ta'ala wake wannan maganar sahabi jalil abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare da gare su maqala bayan ya faɗa kasa na yace ala al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ni ba zan tsinewa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsine mai ba kenan wannan tsinuwan daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba daga wurin shi ne ba yace dan me ni ba zan tsinewa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsine mai ba yace huwa fi kitabillahi azza wa jal alhali ma wannan tsinuwa aina cikin Allah eh, littafin Allah mai girma alqur'ani yana nufin faɗin Allah malkin zaki wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya zo muku da shi da ku riƙe abinda ya hane ku ko hannu to annabi sallallahu ya hana wannan matsayin gaba daya wala amurannahum fala yughayyirunna kalkalla. kuma lalle ne zan rinka horon su suna canza halittan Allah kan wannan matsayin tafsiri ne daga cikin tafsirai na malumma akwai tafsirin kuma har yau kan ayan nan wala amurannahum fala yughayyirunna kalkalla, suka ci ayyana kafi da khalqallah shine dinallahi addinin Allah zan hore su rinka canza addinin Allah Allah ya zo ya shar'anta addini ya ce ga yadda nake son a yi sai wani ƙato ya zo ya ce a'a ni waliyi ne da haka ni haka nake son ku yi shi a bar na allan a ja a yi na shi canza halittar al'adinin allah ne addini na annabi muhammad sallallahu shi allah ya aiko shi da addini ya zo da addini ya zo bayanin addinin duniya gaba ɗaya aka gamsu da bayanin annabi muhammad sallallahu sannan ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala bayan shi aka sawo mutane suka zo mutum ya karatu ya karatu ya kawo wani yanzu shi ma ya kai ya kawo shi tsara wani abu shi ce abin na da kyau kuma abin nan mujarrabu ne wallahi mun jarraba mun gani yana aiki da haka ku yi ku bar wanda annas sallallahu alaihi ya kawo in an ce a ga inda annas sallallahu alaihi ya ce a na wa zai iya yi wanda annas sallallahu alaihi ya yi mu namu kenan kun ga rarraba da ka samu cikin addinin ga duka wallahi asalin shi bid'o'i ne a kirkiro wannan a kirkiro wancan a kirkiro wannan kuma kowa na kokarin shi ya ce nashi bid'an yana da kyau har ya kai yanzu ma'aunin gane addini ba alkur'ani da sunna bane kashi mutum ya ce wallahi kaji kaje kasar larubawa ma ana yi tunda ana yi kasar larubawa ya zama addini kasar larubawa kaji kaje makka har kusa da harami ana shan sigari wallahi sigari ka guntu guntun sigari kusa da harami an sha <laughs> da ka zo ka fara shan sigari ana yi kasar larabawa ne addinin da muke ciki wallah ya fi karfin aikin mutanen wani gari ya fi karfin nace wuri kaza addini ne wanda yake allah ya kiyaye addinin bai bacewa ka yi tafiya ka shiga wani lungu-lungu ka iska wani mutum guda namiji da iyalinsa su kawai ke wurin amma da littafin sahihul bukhari a ɗakin shi yana karantawa ya yi karatu yana gane addini da shi daga shi kawai yana wuri in yi aiki da abin da ya gani cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu ya tsira amma in ya bar littafin Allah ya ce in ka je gari kaza ma kaza ne abin da ake yi kasashen larabawa wallahi wani nan ba a yi ni ban taba gani nan kana tafiya kan titi mace ta bi ka ta kama hannunka ko tana kiranka tana son ka je ka yi alfasha da ita ba na ga wani daga dubai wallahi kana tafiya suna kiranka afirka afirka ka zo na shirya ka zo ƙasar larubawa ne ana yi da haka da ana yi ƙasar larubawa shi zama addini bida'a bida'a ne ko da cikin wata aka je aka yi bida'a ne bai kyau don an yi shi wani wuri muna fahimta yi, da haka mutum ya yi addini wallahi ya yi addini saboda Allah ka nemi sanin dalili abu kaza da nake me nake na dalili na amma kawai da ana yi kasar larabawa to shaidan ya yi alkawari ya ce na hori su ninka canza addinin Allah kana kallo abin da kake yin baka da hujja sai ga mutum na kala-kala bid'a shi ne kowane shekara ana samun mai sabon hujja an kawo hujjan malamai suka bubbuge suka kakkara sha aje kuma a yi toni-toni ko sha kuma ji a ɗauko wata aya kwaci kaga ayan gama ai yana gwada kazawo in an yi bayani aka buge sha kuma ji a ɗauko sabo kuma amma an kama suna fa dalilin ka guda ne bai sakewa ka mutu yan baya su zo kan wannan dalilin suke ba dalilin gashi nan karara ana kallo dan haka ya yayi alkawari zai hori mutane fala na khalqallah sai su rinka canza dinallahi addinin Allah kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a suratun rum aya na 30 cewa fa aqim wajhaka lid hanifa ka miƙar da fuskanka zuwa ga addini na Allah kana mai karkata daga barin bautan komai zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala fitratallah wannan shi ne tafarki na Allah allati fataran nasa alaiha kai wannan tafarkin Allah ya halitta mutane duka la tabdila li khalqillah babu abin da ke canza addinin Allah kai ce Allah ya kira addinin da suna khalqillah alal yana nufin dinillah la tabdila li khalqillah babu abin da ke canza halittan Allah kinan babu abin da ke canza addinin Allah da haka nan ga wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zai qahurun su hazo suna canza halitta na Allah kinan suna canza addinin Allah addinin Allah asali kamar da cikin hadisi ingantacce Abu Huraira Allah ya kare da gaishe ci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani abin haihuwa ana haifan shi ne akan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa an halice ka an haife ka ka zo kai ahlus sunna ne 100 bisa 100 kai musulmi ne mai bin tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 bisa 100 haka aka haifi kowa daga cikin mu amma fa abawahu matsalan shi ne mahaifa guda biyu ne su mai da mutum ba yahudi don su yahudawa ne au ne ko su mai da shi yan kirista domin su yan kirista ne au ne ko su mai da shi ba ma guje domin su ma guzawa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda lamarin yake kenan ana haifan kowa ne akan fitara, kowa kan tafarki mai kyau ake halittansa amma in ka ta zo ka tarar da mahaifanka suna kan wani tafarkin da bai da kyau she ka bi su ce wanda Allah ya tsirar da shi so da mutane suna bin tafarkin uwayensu ne so da mutane na barin gaskiya saboda uwar shi ko uban shi ba shi kan gaskiya da ka samu mutum wanda yake mutum wanda ke kan addini wallahi she wanda ya tsaya kowa ya khalafa wa gaskiya ya khalafa mai amma in baka kai wannan matsayin ba kai ba namiji bane ana batun mazaje wurin addinin Allah ka ja baya in yi kai wa addinin tawaye saboda danginka annabi ibrahim ba abin koyon kwaikwayonka ba ne domin allah ce karkanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ahu id in na inna a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada na wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda ce abin kwaikwayo mai kyau ya kasance muku a rayuwa na ibrahim shi da wanda suka yi imani da shi yana suke cewa danginsu muna baran-baran daga barinku. haka ne muke baran-baran daga barin abin da kuke bauta kuma bayan Allah mun butulce muku mun barranta daga barinku. kuma kiyayya ya zaune tsakanin mu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahda shin kun imani da Allah shi kawai wannan ka'idan kenan kuma wallahi mu kan wannan muke tafiya duk wanda ya khalafa wa aikin Allah hanya Allah komin matsayin shi wallahi mun khalafa mai Allah mu koya na Ibrahim kuma muna ciki gaba gaba insha Allah muna koya in ka khalafa mun khalafa ma in ka dawo mu dawo wannan tafiyan kenan babu shakka ciki kuma ba batun wasa bane akwai suna ganin shi abin wasa ne wallahi wannan ba abin wasa bane abin batun rayuwa ne ko mutuwa batun tsira ne ko hallaka ka yi haka ko ka hallaka in ka bi wani abu da wani abokinka don wani danginka Don wani makusancinka sai ka halafawa ta farkin Allah wallahi ka ciza ya sanka ranar kiyama domin lokacin ka tashi duka ya ɓaci wanda ka bari dan shi ma ganka yana gudu wallahi bai yadda ka zo kusa da shi alalan ko duniya kila shi ne kaje kana taimakawa ya gudu ka gudu kowa na ta kan shi ne uwa ta gudu ɗaya gudu uba ya gudu ‘yan uwa su gudu ‘ya'ya su gudu kowa na ta kan shi da kullum mir'in min hum wa izin sha'anun yugune abin da zai bara a yi tsira shi abin da za a neme shi a nan a tafi da shi lahira don haka canza addinin Allah na daga cikin alkawarin shi ɗan ko mai za ka yi na addini in ba dalili ka bari domin kai ka canza addinin Allah shi shedan kuma ya alkawari ya bar ayi haka Allah ce man take shaitan waliyan min dunilla duk wanda zai riki shedan ya zama majimincin lamarin sa kuma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina hakika yayi hasara hasara wanda yake mabayyani ina ga mun tsaya daidai wurin nan saboda lokaci ya riga ya kare ayoyin kuma ba su kai karshe ba in Allah subhanahu wataala sati mai zuwa muka kai lafiya sai mu ci gaba da bayani kan abin da ya saura kan ayoyin da ke gwada mana irin alkawari wanda ya yayi da ubangiji subhanahu ta'ala da irin niyya da ya yayi na gani ya halakar da bayan Allah subhanahu ta'ala sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba da karatun insha Allah ta'ala sani ba ko akwai tambaya a ga lokaci ma ya riga ya kare ba za mu iya ba da dama a yi tambaya ba da haka mun tsaya a nan abinda muka faɗa wanda yake yayi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure wajen tubi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh